Kimanin 'yan majalisa 115 daga cikin 15 na yammacin Afirka ne suka yi rantsuwar kama aiki a yau Litinin tara ga watan Maris a yayin bikin da shugaban rikon kungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na Nishar ya jagoranta a birnin Yamai. Da majalisar dokokin ƙasa Bukari Sani Zilli na daga cikin masu wakiltar al'ummar Nishar a wannan sabuwar majalisa. Kowa ya san aikin ɗan majalisa. Akwai matsaloli da dama a cikin mu akwai ƙasashe da dama wa'anda yake suna so su yi abin da demokarasiya ta hana abin da doka ikwas ta hana kinan duka irin wannan zaman zuwa gaba yanzu dai mun bar shugabannin ƙasa su ba da magana muna kashedi ga masu sansi katsalanda bisa ga kan doka duk ta cikin wanda yake cikin ikwas muna kashedi kuma muna wuyu da yake jawabin Ban kwana shugaban majalisar mai barin gado mustapha siselo ya bayyana gamsuwa da irin ayyukan da majalisar ta sai da yawo ta gudanar a tsawon shekaru hudun da suka gabata ko da yake har yanzu da sauran rina a kaba in ji shi aujourd'hui tout comme hier Ces attentes Ya ce kamar yadda abin yake a jiya, a yau ma talakawa na jiran ganin an magance wasu tarin matsalolin da suka fi addabar su, wato zaman lafiya, tsaro, 'yanci, kwanciyar hankali da demokradiyya sai uwa uba batun inganta rayuwar al'ummomi a daukacin ƙasashen nan namu. A nasa ɓangare, shugaban rikon ƙungiyar sai da yawo Isu Muhammadu na Nijar ya taɓo wasu muhimman batutuwan da ke faruwa a wannan yanki a fannin siyasa a yanzu haka, inda ya ce an fara samun ci gaban demokradiyya. La décision récente prise par mon frère Ya ce ina yaba wa ɗan uwana Alassane watara na Cote d'Ivoire bayan da ya janye ƙudurin tazarcen da ya sa gaba a can baya. Saboda haka ina kira ga shugabannin ƙasashen Gina Bisau da Gina konakiri su yi koyi da wannan kyaukyawan misali don kaucewa barkewar rigingimu. Nous devons nous préparer et organiser une riposte commune shugaban kasar ta Nijar ya shawarci kasashen Afirka ta yamma su gaggauta haɗa ƙarfi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar lafiyar yankin wato OIS don tunkarar cutar nan ta coronavirus da ke ƙara yaduwa a sassan duniya. et la pandémie de la pneumonie liée au coronavirus COVID-19. Batun tsaro a yankin Sahel da yankin tafkin Chadi na daga cikin matsalolin da kungiyar sai da yawo ke faɗi tashin ganin ta magance kamar yadda yake rubuce a wata ajandar shekaru hudu. Saboda haka sabuwar majalisar dokokin da ke matsayin ta biyar a tarihin wannan yanki ke da alhakin bullo da shawarwari a ƙarshen wannan zama na tsawon kwanaki biyar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.